Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. jama'a Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To amma kafin Dr. Bello ya shigo ya ci gaba da amsa tambayoyin masu sauraro. Dr. Hassan Bashir Jibril na Daytona Beach, jihar Florida nan Amurka. zai da yi mana bayanin abin da ya sa lokacin da ya niyyar komawa gida domin ya taimaka ya bada nashi gudunmawan haka ba ta samu ba. Domin idan kuna biye da mu a mu na baya wani ya yi tambayar cewa me yasa ne 'yan Najeriya ƙwararrun likitoti ba su son komawa gida domin su taimaka. To, Dr. Hassan Bashir Jibril ya yi bayanin irin yadda ya take cibis da matsaloli a ƙoƙarin da ya yi na gina asibiti a Najeriya. A saboda haka sai na tambaye shi shin yanzu ya fi da tsammanin komawa kenan? Ni dai kam yanzu kamar yadda in dai kamar yadda yanzu maganar da kika yi nan watakila idan mun samu wanda yake patriotic wanda yake yana so lafiya lafiya ya fi komai lafiya ya fi dukiya lafiya ya fi kuɗi idan muka samu wani wanda yake Eh, yana da cikakken taimakon bani adam da kanshi kin gani in an gaya mini zai yi koma in yi yakacin kokari na in gani cewa na taimaki wannan din najeriya a wannan fannin na asibiti kuma ba ni kaɗai ba zan samu daga nan a amurka wanda yake za su tafi su taimaka a najeriya amma idan eh, ban samu irin wannan din ba hajiya jummai komawa najeriya zai zama mini da wuya. Dr. Hassan Jibril kenan. Yanzu kuma ga Dr. Muhammad Bello zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan filin. A saboda haka ga mai tambayar mu ta farko a yau. Sunana Habu Ahmed, akwai da zan wanda suka shi mai yake jawo yawanci ake samun hauhawa a wani jini a mutane 'yan Najeriya a yau. Shin abincin da suke ci ne ko kuwa rayuwa ce ta sake ko kuma wani abu da ke Wato dalilai na nan da yawa da suke sa ake ganin cewa ana samun hauhawar yawan mutane da ke da hawan jini. Na ɗaya shi yawan asibitoci da aka samu yanzu da ya bada damar mutane su je asibiti a auna su. Da sai dai mutum ya zanna ka ji an ce ai da azum kai sallar asuba da shi kawai ya koma ɗaki sai ya faɗi ba shi kenan Eh, wani kuma take ya ce ai jiya da hazu ɗazun da muka gama magana ko jiya jiya da muka yi magana har yayi waya an kaza da kasha lafiya kalau amma kafin safe an tarar da gawa kawai to da ba a yawan zuwa asibiti to amma yanzu da yake akwai asibitoci mutane suna yawan zuwa duba to shi ne aka samu karin cewa akwai mutane masu hawan jini din sa'an nan kuma kusan maso yawancin mutane da ke zuwa asibitoci a birane suke manyan garuruwa da birane kuma wato za a fahimci cewa aikin birni sau da yawa aiki ne na zaman ofis za ka je ofis can safi kana zaune ka dawo gida kana zaune daga can ka je kai bacci ka tashi kuma kana zaune za ka tuka mota ko ka shiga mota kana zaune kusan wato ya kasance ayyukan mu da yawa aiki ne wanda ya kasance na zama ne ba motsa jiki wannan rashin motsa jikin yana haddasa matsala da yawa kamar na wato eh, hawan hawan jini wato ba zaba jini bai gudu bai gudu a cikin jiki yadda ya kamata domin rashin motsa jiki da rashin exercise to inda mutane za su rika ah, fahimtar haka suna dan motsa jiki suna kuma kauce ma ah, wasu abinci kamar maiko da sauransu to za a ga cewa lallai wa matsalan zai ragu to wannan abubuwan da kuma dai kuma yanayin eh, rayuwa mutanen da sun fi tawakkali da zance sun fi mu tawakkali minin wato ma'ana nan shine za ka ga mutum in abu ya same shi zai bar mu zai bar mu Allah komai ya hakura kuma ya bi duk Allah rayuwa yadda ya kamata amma yadda zamani take yanzu mutane sukan sa damuwa a taron su matsalar harkar neman kuɗi shi nan dai faɗi ka tashi ayi yi wannan a wannan duk wannan yana ƙara taimakawa wajen hawar hawan jini da ake samu a wannan ƙasar. To Allah ya a Malami na gaba gare ka. Sunana Ado Gauta Gama. Tambaya ta ga ne to da yawa zan ga asibitocin najeriya za ka ga daga an kawo mutum yana gaggawa jona masa ruwa wani mutumin za ka ga jikinsa da koshi amma kuma sai ga ana jona masa ruwa wani kuma za ka ga jikinsa ba komai na ga to da yawa za ka ga in mutum ba hadari ya za ka kara masa jini ba to shi ne nake tambayar likita ne kika haka ga ainihin yawan yau yau mutanen Najeriya da ake suke samun irin wannan abuwa to likita gare ka yau to wato ba zan iya cewa ba na lura da wannan na faruwa a asibitoci da yawa ba amma babban koyi da akan yi ma wato ma'aikatan duniya wato nas nas shine a duk lokacin da aka zo da wani mara lafiya cikin halin gaggawa wato emergency kenan abin farko da ya kamata su yi shine su nemi jijiyan nan nasa su makala masa ruwa domin a lokacin da suka makala masa ruwa yana dan shiga jikinsa da hankali a lokacin da za a nemi likita ya zo ya auna mutumin na ya ga ga abin da ya kamata ga irin magunguna da ya kamata a bashi to yana iya yiwuwa jinkiri da aka samu na zuwa neman likita har ya zo ya duba mara lafiya lokacin duk jijiyoyinsa sun kwanta ba za a iya samun su a lokacin ba to sai a gani gashi nan kiri kiri kana tsaye kan mutum kana so ka taimaka masa amma ba a dama domin duk jijiyoyin nasa sun kwanta domin rashin domin ya galabaita to amma inda da zuwan shi an nemi jijiyan jinin aka yi makala masa to da a lokacin da likita ya zo in ya ce a mai allura kaza a yi masa allura kaza ko a yi masa abu kaza ko a sa mishi ruwa kala kaza to nan take ba sai an tsaya ana nema ba domin an riga an samu hanyar jijiyan jini da za a iya samu sa to sai a rika sai a ci gaba da wani aiki shi sa kan ba su horon cewa in dai an kawo mutum ne na gaggawa to abin farko da ya kamata su shi ne su nemi jijiyansa domin ko ga likita yanzu daga baya ce a kama ruwa ko a mai karin jini ko a mashi wani allura ta jijiya ba za a wahala ba dalilin da ake kenan in ka lura a fitocin saudiya da zaran an kai ka ko nimoniya ke damun ka ko mura ke damun ka in dai har abin ya kai ga an dai dauko ka ne aka kawo da sun kwantar da kai za su dauko wannan iska da ake ce ma oxygen su matsala maka su a nasu kuma koyon da kuma nasu horon yake shine wannan iskan zai taimaka in kana shakar iska mai kyau zai taimaka ma jikinka kuma kwakwato amma ba wai lalle bane a ya kasance cewa duk wanda ya zo mara lafiya yana bukatar wannan iska ba to na matakai akan ɗauke su ne domin a kokarin can ran shi mara lafiya da aka kawo cikin gaggawa To, ina fatan ka gamsar da mai tambayar. To, malami na gaba gare ka. To, tambaya ta nan shi ne, zan suna na Jamila Hamisu iyali. To, malama Jamila muna jinki. Muna jinki. To, zan so in san um, shin me ke sa yawanci mata idan ga suna da suna um, biyu a su ta kumbura. Na'am. Ai, to, Hajiya Jamila abin da ke faruwa shine maso yawancin mata idan suna da juna biyu akwai wasu sinadarai da ke jikinsu da ke karuwa wato sinadarin su estrogen da progesterone da ke jikin wato damacin mace tana da juna biyu yakan ɗan karu to wa'annan sinadaran suna da wani yanayi da suke iya suke sa mace ruwa ya karu a cikinta wato ya ƙara tsaya maimakon ta tare shi sai ya rika taruwa to wannan na daga cikin abubuwan da ke sa shi ga tsirwace matsayin tana da juna biyu a tana kumbura amma bincike kuma ya ƙara nunawa cewa sabili da rashin abinci mai kyau kusan fiye da rabin mutane mazauna a arewacin namu yakan kasance suna cikin yunwa wato malnutrition to sai ya kasance a lokacin da suka samu juna biyu wata sabuwar lalura kuma ko kuma wasu sabuwar nauyi ta kara taso a kan wannan a jikin nasu su ba su da isasshen jini rashin jini shi kansa shi ma yana iya haddasa wato kumburin kafan wayannan yana daga cikin dalilan da ake samun wato kumburin kafa ga mace mai juna biyu to galibi idan kaman irin wannan mace ɗin ta je asibitin aka duba ta akwai abin da za a iya yi mata ko ba kwarai idan mace ta zo asibiti dama duk cikin abin da ya sa kenan ake cewa su je awo domin wajen awon nan malaman ta za su dudduba su gani inda kumburin kafa akwai magani za su duba shin ko da hawan jini ko babu inda hawan jini za a fara ba ta maganin hawan jini in kumburin kafan ne za a duba fitsarinta za a duba karfin jininta za a duba yawan jininta duk a dudduba a auna inda aka samu aka sai a gyara inda nake sa in bi wasu na ganin cewa yawan cin abinci da gishiri yana sa wannan kumburin kafa har sai kaga ana cewa mata idan an ga kafa a kumburi a ce rage cin gishiri ya abin yake to likita na'am Eh, wato gishiri kansa shi ma yana da cikin sinadarin da ɗan adam ke amfani da shi da ke iya tara ruwa a cikin ɗan adam amma ba wai a kowane lokaci aka ga cewa mace na da kumburin kafa musamman in dai da juna biyu ake tuhumar gishiri ba sai dai idan idan tana yawan cin gishiri to za a ga alamar ta cewa za a ga jinin ta ya hau domin a lokacin awo in aka auna jini za a ga cewa tana da hawan jini to za a san cewa eh tana yawan mu'amala da gishiri ne ko kuma wani lura ya sa da jinin ya hau sosai a bata maganin da zai sauka da wannan hawan jinin amma ba wai a kowane lokaci bane da aka gama ce mai juna biyu tana da kumburin kafa eh, a gishiri ba yana yi yiwuwa suna da wannan nami da ne magana da farko suka fi yawa a jikinta ko kuma rashin jini ko kuma rashin abinci isasshe a jikinta. Abin da ya sauwaka kenan a wannan fili sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke gayyatar ku a wannan fili na sai bango ya tsage.